نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba a duk wannan lokaci a wannan rana mai albarka da muke karanta littafin mai albarka da barkin na imamu abu da shari'a ya shaɗu sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala kamar kowane mako ma Allah ya kaddari mun dawo yau inda za mu ci gaba daga inda muka tsaya a satin da ya gabata satin da ya gabata انكار استباب تحريم الخلوة بالأجنبية والانتظام باب الانتجابات باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في انتباه وحركة وغير ذلك ولم بعد جنى حرم ثمنا وكان يتنجح asali da Allah ya gina ɗan adam a kai in ya yi shi baka ya haƙura a zuciwarki in ya yi shi unsa to ya haƙura da unutarki domin Allah subhanahu wa ta'ala huwa ahkamul hakimi shine yafi duk wani mai hikima sanin hikimar da yasa yayi zakar da kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi bi hikmatin ya alamuwa amma mafi girman dukkan da ake ganewa shine ma da tawaffarun nasi haduwarsu ne zuri'a take yawa na duk shi kadai bai ba da zuri'a kamar yadda mace ita kaɗai ba ta ba da zuri'a zuri'a a ba da take haɗuwa zakar wa unsa inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yin maza yin mata don a samu da nasu hayayyafa na wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwatantar da mu da mu aure don a rayuwarsa kuma ya alfahari da yawan matuƙar mun mutu muna kan tafarkin sa Allah ta sa mu cika da imani saboda haka yayin da Allah ya yi ka namiji sai kai kokari ka canzu daga wannan namijin zuwa wanda wannan shi ya fi domin ne ka zaɓi mafi ƙasƙanci ne a kan mafi daraja kamar yadda ya yahu su ba su kai haka da Allah ya musu abinci ma'aikatan jami'ar sana suke ci suke sha daga karshe ne suka ce na tafsira a lafarin ba ka a yi ba a takantaru ba ne mutuwar zuciya ne فهناك اختاروا الأدنى للذي هو خير كيف كثير تسرى تقول نوما نوما تكتب من بطنها وفساتها وفومنا وعجزها وبطنها نقول نوما تجدون وعلى جنود تكتب كتاب لا يتمنى سؤال احتقار تنبع لهم لا تنسى ولا كسح الجروات أتستمتلون الذي هو أدنى إلا في روحي أو إثبتوا نصرا فإن لكم ما سألت فلننفع وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضاعوا بغضب من الله والله لا دون أبا كثير لو كثير جاء كثير جاء يا رب جاء الله يمتع لا أنسى كون أنسى الرأيوات وكان شيخة نوعا idan Allah subhanahu wa ta'ala bai ba kuɗi ba domin shi ne muka fi ganin alkhairi duka da ake kawa ne na samun alkhairi da kuɗi ba ku wani alkhairi da kuɗi mutum shi buran mara kubban jamma ba mai gaba ne duka da cewa da matsiyaci to ba da kuɗi amma duk jayi kankara da kuɗi kawa na kuɗi wani yana da nasiri ko me ya taɓa kuɗi wani kuɗin ke da shi inna ma amwalukum wa auladukum fitna amma mun ci muka ɗauka wadata da jin daɗi Allah ya sa mu dace saboda haka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaga masa na rayuwa to ba ko kai kana canja shi su kashi wani don haka yana da kyau mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan abin da subhanahu wa ta'ala ya yi mu domin sa ya yi mu maza to mu yarda da mazantaka kar mu yarda mu koma baya ya ba dama mace ma aka yi ta mace ta ce tana so ta zama nan. wannan tahawul ne min al-adna ila al-a'la to amma ta bin nisbat la'a ita ma ta samu ajina abin da zai kai domin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta mai raunin da ita mai saukin zuciya ya yi ta mai abubuwa da yawa duka da shi kalmar da mutum ya tsauna Allah ya mata haka ne don su yi wa ma. Ta tara ne su da ya kulle su da tarare su har su kai da su girma su an ruwa shi da zaran ta ce ta koma ku shura irin na namiji ku je daga dan ma ba ta iya ɗaukar dan ma ba ta iya kula kullum sai duka kullum sai bala In ta zama ce Allah ya rage ta da kushura ta ku je daga ƴaƴan ta kullum suna zama mutashabbihi ba a cikin damuwa ko duniya mu wannan tausayin ku jawo a jiki shi sa Allah ya yi haka don su yaran suna ƙanana su tarbiyyar su ba su nono su girma har ko gwadawa kai a ce makwabtan su ba su da lafiya ta da gaske su ta bar maka yana ba minti biyar ya yawa yi nono duk inda take ta da ki ɗan a nan ka saboda ni ita kuma sai da ta shafe shi masura ifarahin wa tumanina wa tu'ada duka za ta zo tana rarrafe ta tana jingina ba kuma ya dawo ajiya to sai ta ce ba ta son wannan tana so ta zama irin ka dani ka ga duk wannan intikalin da za halittar da Allah ya yi zuwa wani abu daban yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana ajiye kai a ni yi ma da cikin gini ana aro ne dan Allah bai maka ba ka je ka kai ka yi dole shi ma da biyu ka ce ni da mai ka nuna Allah kiya shi yasa duk abin da za ka canja halittar Allah ya dawo wani abu daban da kai kake so wannan raina halittar Allah raina aikin ubangiji wanda yake da kan kalaman insan fi ahsani taqwim ka aure mace tana bukatar ka ce dole ki sai bari ka siyo wannan ka siyo wannan ka siyo wannan to za ka gani domin duk duk in kai ma ne da kowa ma tafiya na tafiya tafiya na tafiya sai ka bi kare to da ka daina kuwa to sai ka ga kijiyo ya hau fuskar sannan ka ɗin ka lalace sannan irin kara ta zama da zama Allah ya ji ne rashin yadda da hikimar da Allah da ta da da da da a da a da a da zuwa ko da gudu ya ba yawa su zama gudu mai ba a ce ba kuma duk kyan dabba da ba ka sha'awa da duk yi wanda za a ce yanzu a mai da kai ita za ka ce wata dabba ba shi ko a nan ba za ka gane mutuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata to me ne canzawa saboda haka an haramta wannan haramun bayan haramun ma la'ana ما أتبعته هي الصمت والإبعاد عن رحمة الله أقول لك أن يتذكر كل رحمة الله سبحانه وتعالى وتكلموا أكون من الجمعة دين دامة يا كبرى وكتوبة دين من لك أنت لك كتوبة توبة تسعى وقتك يا أول إجبار يا rikice ما تعرف fi sani da أما إذا أنا da almazar Ko kuma za su ba a cewa ga su matan da yawa suna son mai hasken amma mace ta ba ba ma kyan ka ko tsira ka take zuwa ba yawancin su a cikin wanda suke gudu inda nauyi shi ke isa wasu suke shiga damuwa da kika a cikin sa da kara ba ta ɗauka a zo gida babu ta ga mai da yanzu ba da za ta dawo bai ba ta ke da sai a kuma ba Allah ya hana mu dai canzuwa daga kasan ne ba mu lalacewa za mu karanta hadisai da suke cikin ba babu mutu ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan karanta yana da kyau mu gane cewa shi da zuwa kan ne. ya shafi tsirar jikin kansa ka canza mai halitta ya shafi motsa jikin kansa wanda aka yi mai mutum tana tafiya an san irin tafiyarsa to yayin da ta juya ta ce bari ta irin na namiji shi ma ya shiga ciki an san namiji da irin tafiyarsa na maza yayin da ya juya zuwa na mata shi ma ya shiga ciki haka fasin da za ka sa yayin da za ka ke sa su irin wanda ba ta aka san su da shi to sai mata shi mace ta sa kaya irin wanda aka san maza da shi su ma su sannan hayatu zaujiya rayuwar aure mu gane cewa ba a yin da ba saba wa Allah kano wa wani zai ce mata ta ce ina so ta sa kaya irin nawa har kayan maza ke ne saboda matar na an ce gaba da amma inna mafa'atu ma'ruf Suna abin da Allah ya yi wanda ta ce ka aure ta tana gidan su take baka sha'awa ba da irin kayan bane mutum da ta zo za ka fahimci cewa da irin wasu kaya na daban ne za ka yi da Allah wasu kafira ta gani Allah ya sauka ko fasika ko wasu makamantan saboda haka yawanci ma'aurata su rika tsoron mizaniyar aure da rayuwarsa a bisa sunan ake man samu wannan za a ga in ba a samu ba a yi da gaske ba kuma to sai a yi saba wa Allah da sunan biyayyar aure ko kuma hudiyar ɗan ta aure Allah ya kama حديث لفظ مالك وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من النساء والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري hadisan suka suna magana annabi sallallahu alaihi wa sallama an ci mazajen da suke kwaikwayon mata su yi kiɗa su zama kamar mata a takallu shi ne bin haraka wajen magana wajen tafiya sai ga tsirin da mace haka musarrafi na su yin nisa shi ma wajen tafiya wajen magana wajen wasu motsi da wani wajen za a ce ta tana tafiya tana turenin ya da maza duka da tunanin cewa ita ma tana so ta nuna wani kudari da nuna wani wata shakku hukuma a tsarku da liba sa kaya da an rungo ka a duka wajen zuwa a kyau tana zuwa ga wata mai yi tana zuwa sai ka zo kusa sai a zaki shi wani abu ne daban ko a ga mace da gare ta ka kasa kare namiji ne sai ta zo kusa mace ke sai ta zo kusa kai tunanin ka namiji ne sai ga shirin shi ya sa za ka zama su dukiyar musulunci a sauke wa mace haƙƙi dukiyar su ne sanya mace cikin harkowar rayuwa. Kuma saboda shakanci abubuwan da na mata da na maza ne na mata wanda in da za ta su gana kallo sai ta kasa gane wai zan maza ne ko mata ne sai su zo kusa in ke mara ya jawo su sai za a ce masu ciwon su ka zuwa tsakiyar suke rasu akwai na mata kowane shashanci akwai na mata saboda haka suke so duniyar da ta kuɗe lafiya wa da ba addini ba ɗabi'a ba cuta ɗabi'a to duk wanda yake kwaikwayon mata a wajen sa kaya a wajen magana a wajen tafiya ko ke ko wata take kwaikwayon maza wajen sa kaya wajen tafiya wajen magana duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya race wa man la'anahu rasulullah faqad la'anahu Allah duk wanda annabi ya race shi to Allah ma ya race shi saboda aka babu sauran albarka a rayuwarsa kuma mun ta faɗa a wurare daban-daban masu ƙoƙarin su haɗa mace da mace na a komai za ka akwai wuraren da ba su cika dacewa su mace ta yi ba su ma da kansu su ne da wannan majal ne ba na mace ba domin za ka taɓa tunani tana jera kuma tana tattaunawa domin za ka taɓa tunani tsaron ka ko ko dole ko ba akan samu nafi ma'ana nafi shi ne tsarin lafiya wanda za ka iya samu da kowa da kuma su ce annabi ba ya faru abu nafi ba sa shi a ko yau aka ce maka ka ce maka mu ka nemo mace ne ko ko zuwa ko dawo yadda ne ka wuna a tare da ka kana neman a mafa kana nema suna ma zuciya sai daga zuwa kaga a cikin dawa na gaskiyar rubuta da rubuta abu ne da ya shafi kokarin a yi barna kokarin a yi barna a cutar da mata cikin abin da bai dace da su ba a fitar su daga sa hijab ce kunci ne damuwa ne a fitar su daga zaman gida a ce an bayyana su bayi a fitar su daga ta'addudu zaujat وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس مثل المراه والمراه tabbatu da tabbatu a gona ya fito da abun karama Allah ya da aiki na muke sa tufafin mata mata su sa tufafin da idan ko da mutum suna so zai ki nuna musu cewa ba da wannan ne ake addu'a bal ma ado irin nasu ya fi ɗaukar hankali ya fi sanya maka jin cewa kana tare da mace amma ta yi kamar kai to me aka samu ke Allah ya tsawata وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من آل النار لم أرهما قوم معهم سياق كأزلاب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن في هذا يوجد من مسيرة كذا وكذا رواه ولا حديث سوى ولا كنشدة رجال كثير وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنسان من أهل النار لم أرهما akwai ɓangare ko nau'i biyu da ƴan wuta suna nan da wannan yana nuna mu'jizatul rasuli sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nuna bai biya shi ba ne mai sanin kai mu kenan a'a domin bai faɗa ba sai da Allah ya sanar da shi da haka ya tashi daga gai mu kenan saboda haka yana nuna mu'jiza ce abu ne da zai faru bai faru ba na shi akwai bangare biyu na mutane za su zo nan gaba nan arabuwa ba na ba sa zamanin da yake ba mu taɓa ganin su ba amma Allah ya gaya mu za su zo kuma na yadda za su zo wannan shi ne kafin imani a faɗa maka abu bai faru ko kuma zai zo zai faru dan mai gaya maka ba zai ma san ba wa haka mu ma muka yadda kuma an ma ya faru inda muna mun zo wannan zamani su idan mutum kinki suna mutane yake kawo ma'ahun ya ka bil baba mutane ne Allah ya ba su mulki ya ba su sai ba akan mutane sai zaman to zalunci ya mutu yawa suna ɗauke da bulala bulalar aka kamanta ta da zina ta shanu ma'ana suna ɗauke da manyan bulala ke ya bulan na suna dukan mutane firai ne ba da ake sun yi laifin da za a mutu bulala ne fasidu samani da jarga ko kuma wani hukuma wani suke yi don alƙali ya ga da hadisin da za a musu duka ne aka musu to wannan duribu ala haq akan wani haƙƙi ne na musulunci suka taka wajen suka tantance duka ne to amma cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadribuna an-nas biha dalil ala annahu darbatu zulm duka ne na zalunci malamai suka ce wannan an ambaci bulala da ita za su rika duka Na. hasran alaiha ba yana nuna ita kaɗai ba duk wani abu da shugaba zai zo ya zama to azzalimi yana cutar da al'umma da zaluncinsa wannan ya shiga ciki kuma riga mun yi zamanin azzalimai muna ma cikin wasu daga cikin azzalimai sai dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki a kan saboda haka ko mutum da ya shuɗe ai abin da ake wa al'ummar musulmi ya wuce bulala gara bulala da za a ce ma bulala ce da ya taɓe ta amma abubuwan da ake musu ya wuce a yau da ake mulkin ya dore zuwa yau ba a san ya nawa ne za a rasu ba lafiyar da karatu ma ba mai ba abu ne bai faru ba a cikin yake zai faru kuma ya faru to wani zai yi sai da tsanin zanen wani shugaba ba a yau la'allar sai ga kamar babu abin ma ko abin baya faruwa to amma na cikin fa wannan ba wani da yake cikin wal ka'ul sun ariya da kuma mata da za su sanya kaya kasiya ga sun sa kayan amma ariya amma tsirara sun sa su amma tsirara domin ma'anar kariya su kariya to an fassara shi da abubuwa da yawa to da cikin imamu nawa ya ce kafiya ainihin ni'matin da mana akwai matan da suka cikin ni'imar Allah Allah ya rufa musu asiri sun taso a ƙarƙashin iyayensu har aka musu aure suka samu mazaje masu wadata suka shiga cikin ni'ima amma sai suka zamanto a ya min shukuri a sun tsaraita daga godiyar wannan ni'ima mana kafiratun duniya sun kafi ke wannan ni'ima wanda wannan yana daga cikin asbabu kasratu hunna suna? yana daga cikin dalilan da sa suka yawaita an ta suka tambaya da me yasa لأن كنا تكفرنا العشير فأقول لك أبو كيوع أو تدرسنا كان كيوع أبو كلما ولا يوم لو أحسنت إلى إحداهن الشهر الذي إذا مات كان رأيورك زمن تكيوك جوك تعمل تكفيه ثم رأت منك شيئا من كبائك تقول منك فأكا أقول لك أبو تدرسنا ma ra'aytu minka khairan ba wani alheri da na taba samu a mutum so nawa mace za ka ga sun yi kitu da mutunta ko a zo da kitu ta tana cewa to me nake yi me nake amfana da kai me nake samu a cikin ka kuma idan ka ga shi da kuskure ne ta tana da kokarin da yake zai ba a cikin tare na kokarin da suke yi ta aiwa ya mata kayan aiwa tare na kokarin da yake yi sallah ta zai tsayin da kai ya ga ya kuke kyau kunya ta shiga cikin jama'a cikin ado da kare kyau tare na ita tunaninta aure bidiyar ne inda ta zo dole ta samu wani lokaci iyaye na ba da wannan gudunmuwan su ma musamman iyaye mata kuma aka yi tafiye da miji shi ma ba na gari ba bai san ma da yake gudana a gidansa ba yan su zo gaishe ka ta kun zo miki wani wani wani sabulu wata shinkafa wani jini wani ne ba a ta tashi tafiya ba ta ba ki dubu ɗaya ɗari biyar ka biyu ba yau ta zo gobe ta zo wani satin ta zo sai kuma ta so ke auren nan lafi ba lafiya <laughs> haka kike zaune ne aka tijo yau <laughs> kaga ya zama min gaskiya auren ya zama business in mutum bai yadda a yi business sun ba kuma to a yi ya kudu ke faransa yadda za a yi da san yadda za a yi da rika kudu tana ragewa tana a dakin naira goma goma har dai kuɗi dole siya yau da za ka sai kayan abinci da yawa ka ajiye sai gama ta tana kukushe za su lalace za su yi kaza mai amfanin tara su amma kuma n'i aka gaba aka yi gaba ta siya ta koyi tana kai man sai ta sai yadda maki ana sai da ki hudu goma kai uku goma za in kuma ka bari sai maki ake ta ba an samu duka da rayuwar me ka aka an koya ya tsalla musu ma'aliya ba ta gode wa wannan rabin addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu Allah ya kiyaye wasu malaman kuma suka ce تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه yake wani lokaci kuma jikin ne za a sa kayan wani wajen da kaya wani wajen babu wani wajen ana bayyana shi don ya nuna kyanta ita za ta yi kayan iri show me your shonin kaza shonin kaza abubuwa sai ka tun tsiranki wanda ta sa kaya ta sa su ka duba saboda son lalacewa da nuna tsiranki inda mace za ta yi daidai ta sa jiri to sai ka ga kirjin da ya ta buɗe to sassan da take kirjin da take wuyarta dole ku rika gani garin ganin ki kuma dole nuna ke fito ne ka ga duk wannan fitina wasu malaman kuma suka ce kafiyatun ariya ma'ana kafiya sun sa kayan wadakin na hafayyuka matsatsan kayan fitar kenan a ga zamanin sa ake abin yanzu ya tsallake mata ba mutum na kawo maka yaji biyar zai ce kayan biyu ke bukala biyu ke yaji biyar na jadda so yake a yankin biyu a yi biyu wani ya yi kaya ya yabe su sai guda kusan guda bakwai ya kai waje na me gaggawa a yi a yanke su zama sira a zama masu haka matan wata yanzu ka tana ta ya ka ɗauka kun kawai da can ɗaya na can nan ɗaya na can a haɗa a jafi shi kenan to ta sa kayan amma ko inanta ya matse ya bayyana kuma suka ce kafiyatun bi sauƙin shafa suna sanya kayan amma kayan share-share mana yura zahir ba su ko yura babu ba su kayan da ana iya hango jikinta da su ta saka tana tafiya amma ce da ko ina na ya bayyana na hudu kuma suka ce shafa shara-shara ne sun sa kayan amma shara-shara ko huji-huji ana ganin ko ina na jiki ne kowanne na hanta ta ce Allah ya kare ni sannan mumilatun ma'ilat a wani bayan an gabatar da ma'ilatun mumilat mace ma'ilat shi ma إمام النووي فسر قيل مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه مائلات ما تدركتا daga kan gaskiya to ki gaskiya ku kauce wa tafarkin Allah subhanahu wata'ala da duk abin da Allah subhanahu ya yake so kar a yi su sun yi مائلات مميلات وقيل يعلمن غيرهن فعلهن المسنون to bayan su sun zama ma'ilat masu karkata daga tafarkin Allah to ba su tsaya a nan ba sai sun koya mu wani koya mu wani ya zai ya fantare ya zai iya bauɗe jima wa qila ma'ilat yamshina mutafakkira wasu suka ce ma ina suna tafiya cikin rangwada da nuna ita in ta hau titi ba ta sauri kuma mutane ma haka za ta mata gar in ba bala'i ta gani ba mumilatun li astafihim suna wani wato kanyar kafaɗunsu suna lankwasa shi ana ya shi yadda aka ga dama kaga dai mace na tafiya tafiyar kasanta da rangwada da iya yi وقيل ما إلى أن يمتشطن النسبة الميلا ke suna gyara gashinsu ya karkata zuwa gefe guda ya sauko ta bayan قال إنسي bagaya جارة كيني wannan irin gyara kai ne Allah da yake balarabi ya fi dole ya zama na ga balarabi da yake wa duniya ba dole sai sun zama Allah ya kawo sannan ya ce rukutu gunna ka addimati bukti ba'ida yake kansu ka ganshi kai ka ce wani tozar rakumi ne da ya kai ba shi har ya karkata ma'ana suka saura abu a kansu jinjina ne ka ɗauka wani abu ne daban dube yanzu ka duba irin wani gwaggwaro da ake yi wasu kuma suka ce a za ta ɗauki wani kai ne na musamman mai ɗauke da wani nau'i na daji da take so da saka kamar afuro kenan da sa a kanta ta yi da a wannan duk wannan kaga ya shiga cikin cikin la'anta ke ke rubutu hunna ka asura tuhu ayyuka birnaha ويعظمنها سنة جرم مكان بلبس إمامة أو إخافة نوجد تتون ولي ما يأتي ثم أكل هذا جو وبورتي wanda za ka samu wasu biyan kuɗi ma suke yi a zo abu wannan alama ne daga cikin alamar sa kuma daga cikin mu'jizatun rasuli sallallahu alaihi wasallama ya ce bai gansu ba sun bibiyu na mutane kuma ya ce su ‘yan wuta ne a da ‘yan wuta suna nan ba ashe iyaye suna da aiki jakina su dura cewa lallai iyalansu da ‘ya'yansu sun kiyaye irin waɗannan abubuwa domin cewa da ake mana da Allah ya kuma da kuma a cikin na kan yadda da zamani domin za mu ci ayyar su ake yayi yanzu zamani ka bari a gidanka ana tafka barna ana laifuka da sunan zamani Allah ya kare wa'annan annabi sallallahu alaihi sallama ya ambace su a wannan wuri kuma da ya ambace su imamu nawawi ya kawo su a wannan babi kuma wannan babi muka zuba yana magana akan me kwaikwayon maza mata su kwaikwayi maza ko kuma maza su kwaikwayi mata to amma da ya kawo a cikin sai babu maganar kwaikwayon a ciki to me yake nuna mana kenan yana nuna mana cewa ba wai maganar abin da ya tafi a kwaikwayo ba ne kawai a'a abin ya shafi canza yadda ɗabi'a take ka canji daga ɗabi'a ka zuwa karkatacciya shi ma ya shiga cikin sauri ta tsawon tabirin su layi subhanahu wa ta'ala Allah ya kare shi wannan babu da wannan ne ta hadisin ya tafi yake yi yadkhulul janna kaga ba za su shiga aljanna to la yadkhulul janna malamai suka yi fassara shi suka ce ai la yadkhulna ha dukulan awwaliyan mana ba za su shiga shigan farko ba har su zama dominant fa'idi wanda suka rabauta a za su shiga amma shiga daga baya bayan an tsabtace su daga wanda sun nasu bayan an asabtar da su gwargwadon laifin su don me domin laifukan su na duka mai kai shirka ko wani Allah ya ce wa yanzu ma zabi zalika da ya shirka ne kawai mutum ya mutu bai tuba ba ya kuma khalidan fi ma domin Allah ya ce la yarju an yusaka wa yaqulu ma dukkan zalika min mutum kuma kan da hadisan da suke kawo akbar min kaba'i ittanibu sab'a al-mubiqat san kullum da za a faɗa za a ji maka ne a ta. Hada Allah da wani wajen bauta saboda haka Tunda da sun su bai kai shirka ba da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la yadkhulul janna yana nuna la yadkhulul hadu da awwaliyya wa la yajidna rihaha ba za ba za ba su da kamshin aljannan ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kin shi kamshin aljanna din to ana jin sa ne a nisan tafiyar da kai kilo kaza da kaza mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata tafiya wani wuri mai nisa na musamman a wasu san kuma ce wa inna ri'aha la yujadu min masirati 500 am ikan su aljanna in ka kusa ka isa aljanna da tafiyar shekara 500 biyar za ka yi ta hau shi wasu malamai suka ce kinaya an an an an shiddatul ibti'ali a dukuya yake kinaya ba na sake ya zance ne da yake nuna in ma ta ga sun shiga aljanna ba to sun ɗanɗanin azaba ne daɗewar wannan. to daga baya kuma sai a fito da su to ma nan da yake la ya kuma mutum na man kana fi kalbi qala habbatin iman ba zai dawwama a abuja ba wanda a zuciyarsa akwai jini da kudin tubo ɗaya na imani za a fitar da shi idan fita kuma daga nan wanda za su saura a ciki su ne mukallatu Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa ya sa mu cikin bayan sa masu yin abin da yake so wannan hadisin akhrajahu muslim haka kuma a akhrajahu imamu ahmad bin muslim باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار وذا أولاكم يا رب شيطانci wanda duk wani shaidanci kuma shi ya kiba shi ya gaza ku shi an yi hannu da kada a yi da shi haka kuma kar a yi da da yayin da aka ambato maka wani abu da wanda ya san shaidan din kuma ya san yadda shi din yake aiki da shi to ya ka zance wannan abin da aka ce aikin shi ɗan in ka zance shi to ka zance wato ka ki koyi da shi ɗan, duk da baka taɓa ganin shi ba amma wanda ya san shi kuma yake ganin shi ya yi bayani a kan shi kuma yana da kyau in ka ji sai aiki da shi Allah ya samu dace عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله رواه النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث في سوى كذا كلك rika cin abinci بن عوف ku الشيطان يأكل ويشرب inna shaytana ya'kulu wa yana shan ruwa da hannun hagu suna kai a matsayin ka na musulmi bai kamata a cika na amfani da hagu wajen cin abinci sai yin yawon da yake da matsala wannan kuma shi da babu da rura wadda ki ji fulma a rura da rura na halatta laifi sai dai su mu su kaddara ana kimanta ne wajen kimanin wannan laifin da zuta da za ka aikata yayin da larurar ta kau to ba za ku ka ci gaba da aikata abu a matsayin larura zai zama ne shi kuma da haka wani zai yiwu damar su samu matsala ko kuma wani abu ne wa annabi sallama yana burge shi yin aiki da dama wajen dace kai yana yin da gefen dama wajen sa takalmi yana yi da dama sai da ta lissafin zai ɗau lokaci da ce kai duk lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam in dai abu mai kyau ne ana yin sa da dama da hagu to da daman zai fara idan ya zama na jasa kamar shiga bayan gida ko ya zama to ɗauke da jasa wani tsarki wannan duka yana gabatar da abu ne a akan da Allah ya sa mu da saboda haka والخير كله باتباع رسول الله صلى الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال الدنيا لا تأكلون أنكم الدين تطاقل بدون التوكيد ولا منقسم لا يأكلن لكن فقاونا مجرد la ya'kulanna ahadukum kaga anan yanzu la ta'kulu ya dunkule gaba daya a wuri Ba a nan kuma ya warware ya kuma kawo nuni mai nuna karfafa magana sannan wala ya shi gaban da biya don mai fahimtar ke fara ya akulu da tunani wa ya shafu biya kiɗan na shi da haku yana sha da shi kuma an ce mana kada mu bi Allah yana jan kunnen mu yadda domin ya yi alkawari sai ya gama da ni wannan shi ɗan ce a ce duk wani abu da ake yin sa da abu da hali ba larura ku kake da abu ya riga damar yin wannan abu ko me za ka yi ibada ne rayuwa ce in dai alam abu mai kyau ne ku yi kokari da ba gabatar da dama kafin farko ازاي كفار وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصدقون فخالفوهم متفق عليه المراد خضاب شعر الحجة وضعف الأبيض بصفرة أو قرى وأما الصواب فمنهي عنه كما سلفت في الباب بعده إن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن يهود النصارى لا يسبحون ولا فاتا إذن جيرون ولا فاتا لنا شون يتوى فرصرات بل سوى أبن تجي أتكي شكي يا أتكي شكي جبا يقول لهم يجب كلا أغاني يا شبا za a gane ya yi kurkura, wanda za ka samu da yawa daga cikin wanda girma ya kama suka suma kurkura mai gwaski abin da annabi ya ce sai suka kama hannun yahu kullum a aski suke kullum kasan sun gaji ma don su yawa kuma aski yana kusa da su duk ɗan da ya shiga bayan gida sai a aski damuwarsa ta a ga farin yaki a jikinsa annabi ya ce in kana da farin yaki to ta masa wani abu da zai zama yalo yalo aka ko jaja jaja amma ka sa masa abin da zai baki ya koma kamar da domin koma kamar da kana raina cewa Allah da ya kawo wani mai iya ba amma kamar shi wani kana da bamba ko da ke koma baki ba duk wanda ya gani ya san da fari ya sa da sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma wasu safai da su domin ya zama wani launi da ba baki wani ba an san dama ba a haka wani ba ita fari ne ba ka so in dace ko ba dace dace ko ya yin yadda a yahudu ba sa yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba mu Wani abin da yahudu suke yi inda hali ke kokarin saba mu a wannan wajen ya sa wajen gemu aka ce ka bar gemu ka yi yawa ga shi ba shi kuma aka ce ka rage aka kushe a ka kushe ne amma sai ka ga ya hutun ake gemu sun bar ga shi ba shi sun a baya wani sai ka shi kuma shi ma haka ne burgewa a wani haka shi ne daidai wani kuma sai ake rika da gashin bakin da gemu suke kasance domin don baya so a ce ya girma sai wani zama yake cewa da ake nufi da inda yahudu wa nasara la yasbihun wa kharifun abun niki sai sai su ba mu sha'ar dunyat wa ba na rina gemu gashin kai na gemu da na kai al'afiyar wanda ya yi bari yusuf ratin au kubra da wani kana da yake yanayin ko kuma ja an bar sawad amma bakin kamar yin an wannan shari'a ta hana mutum ya sanya abu baki a kansa don ne canje launin kansa kama sanadun hukumi kusbani ba a da hudu sha Allah kuke za mu ambaci wannan a babin da zai zo bayan wannan babin da zai zo bayan wannan shi ke ko da abun ƙara to idan ba farin bane a kanka bakin ne kuma ka sake masa bakin ba ka kara tura shi ya yi mafi fiye da nada shin shi ma ya shiga ciki shi ma zai iya shiga dare shi a kafu ba yana da ɗan sassauci a kan wani amma cikin ya shiga don ne me ya shigar da shi kai bakin da Allah ya ma ya ma kanan dole sai ka yi wani sabo. kuma aka tashi ma din ma za a maka shi kuma ba ba za a bar ma gashin iya yanayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka saboda haka duk wani ado da mutum zuri ya yi kokari ya ga baya karo da shari'a to za ka ta yi karo da shari'a to an shiga da Allah ya kare kasancewar shi ba mu ce cikin wannan kuma hadisin da fara ɗaya ne za mu ƙara tsari malam ke babu na ayin rajul wal mar'ati al khidab ka ayyuhan sawa ana mace ko namiji ko ma ana yanzu na gashin da abu mace yayi jayar kenan ko ya sa wani abu da zai bai da gashin sa duka baki kenan عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأته ولحيته كالصغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم وانا حديث yana tabbatar mana da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake so su yi game da rana shi ya ta gina abdullah rabbi allah wa anhu yace an zo da abu kuhafa abu kuhafa shine usman bin amir walid abi bakr bin siddiq baban sayyidina abu bakr rabbi allah wa anhu yawm fath makkah ranar da aka yi fasu makka kuma a ranar ne baban nashi ya musulunta to da ka ba wai ya musulunta da wuri bane baban sai a abubakar amma Allah ya masa wafaka da aka yi fasu makka lokacin da kafirai suka ga karancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin karfi da kwaya da Allah ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da an kore su a garin sun fita a wulakance sun fita cikin kaskanci yanzu sun dawo sun samu hizza mulki ya dawo wajen su ƙasa ta zama tasu da yawa wasu sun musulunta musamman lokacin da ya yi kera yake ma za ta nuna an yi da zai kuma ƙara su ga shi kun kore ne ga shi na dawo Allah ya bani mulkin makka ya zama a hannun mu musulmai an kakkarya kuma ta an kori masu bautan shirka duka kafiran da suke garmarsa tsoro ya kama su suka kulkita suka yi surutu annabi ya ce zai kuke tsammanin zama ku ba tunanin inda sun ci mutuncinsa shi ma zai rama amma sai suka ciwo da ɗabi'unsa na da suka ci an ta kari ibnu kari ke kai da karanci ne san masu karanci ba ɗabi'ar kurama ba ne kurama mugunta da mugunta a lokacin ne cikin abin ba an duro kula ba to ku je gaba ɗaya ya duro wannan ɗabi'a ta sa da yawa wasu su mugunta baban sai na bakar shi ba ya musulunta a wannan lokaci kuma ya san zauna a mutunci tsawon lokaci har bayan da tsohon annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai har bayan da suwan sai da bayan ya zama khalifa baban ta yana da rai bai rasu ba sai a zamanin khalifan su sai da hawa radiyallahu anhu saboda haka da aka zo da shi wa rasuhu wa shiyatuhu ka tsadama bayama da gashin kansa da gashin gemunsa da baki da ya yi bari kamar auduga akan fassara sagama da auduga da zai fito wani fili amma ko sai ɗan itace da ke fitowa a wurin da duwatsu suke yawanci yana fulala kamar fulawa ne amma fari ne a dunkula a jikinsa su shi ne sagama asalinsa ma'ana ne duk wani abu fari fari haka su ke da gashin da shi ya yi fari فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ku هذا wannan farin. wani mustawa amma ku nisanci sanya abin da zai rina shi ya koma mutum irin a yi yayin da zai nuna wani kala ne daban amma ba baki ba saboda haka kuma suka haka din kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ne tafe su da yin ba domin da su da yin haka yi da wani kalar nisan da halittar Allah kuma ya canja ba wani ya canja ba ne na koyewa don ka wani alamar da zai nuna maka ya ga asalin wannan abu domin kuma ya zama kaza amma kuma da shi wani za a yi zuwa ka da duk shekarunsa har yau ko kun fara da fara to dama wannan shi ya gudu Allah maka gudu da ke samu dace a nan za mu da aya Sunan Allah subhanahu wa ta'ala abinda muke yi da Allah ta sa ni da mu kuma wanda muke da kuskure Allah ta ya ji mana Allah mu da kuskure sai su da nuna mana lokaci na gaba za mu yi kuma mu amfana da shi kuma sallallahu alaihi wasallam ala nabi kana tambaye cewa irin roba da kamar yake sawa a hannu shi ma ya shiga tsaron kwaikwayon mata abin da nake so mu gane shi namiji jarara ne ba a masa wani abin abu da zai sa a hannu ba mata su aka sani da sa sarka ko warwaro a hannu ko a kafa da maka makamantan saboda haka mafi kyau da namiji da nisanci wani abu da zai sa shi a hannu ne kama da wadancan abubuwan ko da ba su wani zai yi kusanci kuma aka ce wa man dafa shubuhat faqad tabra al dinihi wa irdi wa man waqa fi shubuhat waqa fi haram wanda yake zanci shubuha abin da bai da garanti tsayayye a hukuncinsa hukuncinsa da addininsa zai kuta wanda kuma yake wa kusantar su to yana dab da aikata haram har aka ba da misali da cewa kan ra'iyar a haular shuna wanda ya kiwo ne yake kai da dabbobin ta kusa da gonakin mutane yushi ko an yarda a bi yana dab da zai fada so da ka gina siya da nake mai matasa in ji wannan ko da ba mata ne suke saka su ba wallahu a'lam Yunifom bayan wata da ruwa ke ta aiki ba wai shi ne kayan ka na sawa gurin shi ba uniform kaya ne mu aka na aiki kamar police kamar soja kamar wani aiki ne na kawai saboda haka yan wannan kasa baya cikin tsawon kayan sawanka ta ne na larurar aiki idan ka sa shi ba za a ce kayan kusa ko jijan kuma ko shi ma wani lokaci za ka samu su ma da irin nasu wanda suke ko shi ma wani lokaci yau da aka bai mutum ya yi kokarin biya ne abin da bai zama larura ba kare mu shi dole abin da yake larura kuma ya ajiye shi gwargwadon larura kan ya buɗe masa kofa da yawa Allah ka samu dace Allah ka taimake mu da taimakonka abin da yake mai kyau ne ko da yaushe Allah ka sa ya zama to mana shi muke hango abin da aikata abin da yake mummuna ne Allah ka samu gane shi Koda da muna aikata shi kuma Allah ta sa mu kula kun suka ta mun dina Allah muna roƙon ka wannan rubiya mu ce mu da karatu a cikin ta Allah ta saka ba wanda gina mana shi da alkhairi Allah ta gina masa mafi alkhairin sa a aljanna masu gudanar da shi da su da su da lafiyar su da ilimin su duka Allah ka tara musu alkhairi Allah muna roƙon ka ba ka lafiya cikin mu ka lafiya masu lafiya a tafi kare su lafiya da ba mu yi kogiya lafiya shukurin lafiya da jamana mana zuwa gari ka Allah muna roƙonka masu kasuwanci a cikin mu ka albarkaci kasuwanci ma'aikatan gwamnati ne ma'aikata na jiki ma'aikatan kwadago Allah ka albarkaci aiki ɗaliban ilimi Allah ka kara buɗe mana kwakwalwa ka samun fahimci gaskiya da aiki gida duk karatu da muke yi Allah ta kasuwa ya zama kuke sannan na na'ayi Allah muna roƙon wannan kasa ta mu da zama mana da cikin lafiya mai san da fitina da tashin hankali Allah ka mutuntar mana da mai san ka sanar da ci gaba da al'ummar cikin Allah ta mutuntar mana da Allah muna roƙon ka wani alkhairi da manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka Allah muna roƙon ka ka ba mu wani sharri da manzon ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama يلي مستجد جديد أن المثالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين